ko akbar ya ku bari Allah ku saurara ku shi ko ka ki ko ka so wallahi zaka mutu ko akwai wanda ba zai mutu ba abin da ya saura kawai mutu ba zuwa ga Allah mutu ba ko ba zuwa ga Allah ya ku bari Allah mu amince za mutu ba ba ku an mun ba mu amince za mu lallashi Allah mu kuka mu roki Allah ya yafe mana ya gafarta mana ina ma ce mun koma da daddare mu tashi da daddare mai nafila ko raka'a biyu mu roki Allah mu lallashe shi mu ce ya Allah mun tuba ka gafarta mana ba za mu kara ba za mu iya wannan wallahi da mun ga yadda Allah zai kai za ku iya wannan duk wanda da gaske yake zai roki Allah yau da daddare ya tuba daga muka sai ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar ko ka ki ko ka zo za ka mutu kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut so ana taura kullu man alaiha كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كوكا جي كوكا سوكا نموتوا قبري ذات بلدي كوكا بعد كيك قبري إلا ذا كيك إنا لله وإنا كو سيدة قبري يكي أبوان يتبقى نقبري أسجنكو إن ذا كي متوز قبري أنا كيك تيفا tabarma mayafi fulo fanka air condition fridge na ruwa guzurin kayan abinci security light haka ake yaje ka ko fulo babu wallahi ko ka ji kuwa so canza kai ka permanent ke kenan kai shi ma temporary ne he kiyama ta tsaya ka permanent site min haka lakana kuma ala ramma منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كوكاجي كوكا سماء هنا كوكا بنا في السور فصعيك إيه من في السماوات ومن في إلا من جل السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نتيجة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ينا بك وزيت الملائك وجار كل نفس ما سائق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كوكاكي كوكا صوزا أباك للتابع أحد دام كوها نهاكو فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه ماذا على رمى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا الله كسامنا تكي إني ظننت أني ملاق حسابيا فإنما كومة تكي هو في عيشة راضية فما أجرت دم سمولي في جنة جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه دوكي شوتا ثم الجحيم صلوه نوري شعر رمى ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ولا في النهاية تعالى رمى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم mai kara arziki yahuddu ala ta'amil miskin akwai wanda zai taimake shi a filin alaysa ko ka ki ko ka so akwai sikeli da za a aure ladaka a ga lada ta yi zunub faman saqulat mawazinuhu فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن كفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا في جهنم في جهنم الذين خسروا hum fi jahannama khalidun ko ka ki ko ka so a lahira gida biyu ne ba da iska mai yawa kan hanya fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ba mai kwana karkashin gada walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما هديناهم صراطا مستقيما فختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون jama'a ku ce Allahu akbar tashi ake da wa'azi ba yanzu za a fara wa'azi eh, za ku ga wa'azi da idan ku ku taba wa'azi da hannu mai gida zai taso yanzu subhanaka allahumma wa bihamdika ta tafi ko atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh